cewa wai shin da soyayyar da ta fara daga abota da kuma wadda ta fara da sunanta na soyayyar wai wacce ta fi armashi da ba da siga ne. Na fi so in yi soyayya da wanda ya so daga baya. Na fi so in soyayya da wafan ina tun na da wanda muka saba. To wani dai ya gwada sauyawa amincin fuska. ya mai da shi soyayyar. Mun saba muna abin nan kawai sai muka zo muka fara soyayya. Shi kuwa wani al'amuran suka rikice masa, ya ma kasa gane wai wanne ne ba wanne ba. Na san abin da ya zo kanta ba, ta ce mai break up. Na ji jiki sosai akan wannan abin. Ba ma fa su kadai ba ne, akwai fannin nan namu na. Gami da kalmomin fada, ku dai kawai ku dakace mu. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, Zainab. Aminu Bako rike muku sallama ta cikin wani sabon shirin na. da sarkin labari. Ta cikin ɗakin labarai za mu fara domin karɓa a takaice. Hukumar Hisba ta jihar Kano ta ce an kawo masu rahoton za a buɗe gidan rawar gala a kan titin Yahaya Gusau wanda kuma tun ta tura jami'an ta domin tabbatar da lamarin. Babban kwamandan hukumar Sheikh Harun Ibn Sina ne ya bayyana hakan yayin zantawarsa da gidan rediyon Dala FM. Wata kwararriya a fannin haɗa magunguna kuma ma'aikaciya a jami'ar Kaduna Dr. Basira kan lawan ta ce maimakon ɗaliban fannin haɗa magunguna su rika ɓata lokacinsu wajen raha a shafukan sada zumunta kamata yi amfani da wannan dama ta bunƙasa ilimi Dr. Basira ya ta bayyana kan ne a zantawarsa da gidan rediyon da FM. Shugaban karamar hukumar Nasarawa Auwal Sha'aiba Aramfosu ya ce zai ci gaba da haɗa kai da ɗan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Nasarawan Nasiru Alhamad wajen gudanar da aikin ci gaban al'umma kamar yadda suke sabunta asibitocin giginyu da ƙaura goje da ke karamar hukumar Nasarawan. Aramfoso ya bayyana hakan ne yayin ziyarar da suka kai wajen da ake gudanar da aikin sabunta asibitocin daga sashin labarai Aisha Shehu Kabara. Sannu Kabaransu. Yanzu kuma sai saƙon jigon rahotannin shirin da kuka ji a jiya, wanda ya duba akan taimakawa mata da aikin gida daga ɓangaren mazajensu. ta bakin Khadija Tukuntawa. Ai jin daɗin zama shi yake sa a yi mata duk abin da take so. A ra'ayin Ashiru Ofisa Abban Affan da Afnan. Gaskiya ne girki ka burge ni. Daga Muhammad Magaji Sirajo. Wai ka ga masoyan asali. Dama koyi da annabi ne. Sakon Mariya Lawan Fashi. Dama ni mai gidana yana taya ni girki tunda duk amfaninmu ne. Sako daga Rukayyat Ado Wudil. Ai babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi. Komai zan iya taya ta. Sakon baban Islam da Aslam. Namiji da girki Allah ya kyauta a ra'ayin daban dambazau tun kashi namiji da tuka tuwo ni dai sai dai a tuka in ci sako daga angon nana gulu an gaida Khadija Jigon rahotannin shirin namu na yau zai yi duba ne kan shin soyayya tsakanin wanda aka taso tare an saba kowa ya san halin kowa ana ta al'amura a tare sai ka ce wasu tip da taya da kuma wanda aka haɗu lokaci ɗaya soyayya ta ƙullu wai wanne ya fi ne. inda waɗansu ‘yan mata da samari suke ta bayyana mabambantan ra'ayoyinsu a kai, har wasu na nuna cewa ga wanda ya san halinka an daɗe ana tare, ba sai ka sha wahalar ƙara zama ka yi karatun halinsa ba a kan abin da yake so da wanda baya so. Ina za ka je ga wani sabo, wasu kuwa na cewa ina ai gwara sabo fil wanda za ku gina komai a tare, sai ya fi ƙarko. Ga dai wasu da suka ce su dai gaskiya Gwara wanda suka yi shekara da shekaru tare, a kan su je ga wani sabo, ga wanda ya riga ya san abin da suka fi so, ai a yanzu babu lokacin sabon bayani. Anya ba neman hanyar boye wasu halaye ake ba a nan? Na fi son yin soyayya da friend ina tun na dawon da muka saba saboda shi mun daɗe a tare duk mun san halin juna kuma hakan muke zaune tare. Yau da kullum ya wuce wasa ita wancan kin ga sabon relationship za a fara sai na buƙaci ta san in san ta sosai ita ko ni ta riga ta sani kuma tun da ta riga ta sani ta fahimci ni in har za ta iya soya da ni ma zan iya soya da ita why not? Ai is better ma in je gare ta saboda da kamar da ga miki ta fi fahimta ta ce da wancan. Gara mutum ya yi soyayya da wanda suka fara daga friendship saboda dama aure ya fi lasting wanda in dama ku abokanai ne kuwa cewa suka yi, sun fi ganewa su fara sabuwar soyayya, kowa ya tsaya a matsayinsa. Shi wancan aboki ne, ai wannan kuma daman soyayya za a yi babu wani haɗi ma. Ya gama sanin shirmanka, kuma an kafa wani zumunci a tsakani. ai wai soyayya lalata abin da aka dade ana yi na zumunci take yi. Ra'ayina na fi so in yi soyayya da wanda ya zo daga baya. Shi soyayya mu za ta filastin tsakanina da shi saboda shi ba a saba ba ya zo ne daga baya. Na fi son yin soyayya da irin wanda na haɗu da su ba friends ina ba kuma su ko da kuka zo ba ko aure ba wani abu ya zo ya shiga tsakani ko kun an samu matsala yes wannan haɗuwan hanya ne ko kuma irin ka ganta ne dama kana santa ba friend ɗinka ba ne za ka iya in kuka rabu ba aure. aure ba kenan kowa zai kama gaban shi kun yi magana in ba yau ba zai dame ka ba. To shi dai dama idan soyayya za a yi tsakani da Allah ai ba za a yi tunanin zumunci zai lalace ba sai dai ma ya ƙara ƙulluwa sai dai idan dama akwai wata manufar kuma. Shi kuwa wani saurayi cewa ya yi, ya daɗe tare da ƙawarsa komai tare suke yi amma yana furta mata cewa yana son ta komai fa ya lalace. Ya ma yi da na sani saboda alaƙarsa a da mai daɗi ce. Duk da wani matashi a ɓangarensa kuwa cewa ya yi, abotar tasu sai da ta kai ga iyaye ma, amma bayan shigar soyayyar komai sai ya lalace. sakamakon dariya da wani hira sakewa da waye da sai da ya canja sakamakon soyayya ta shiga baya bi iyayen mu sun san juna har an zo ana zumunci an kare an kare na fara santa muka zo muna soyayya tiryan tiryan ba ta da wani saurayi ni kadai ne kaza da kaza ban san abin da ya zo kanta ba Tace mai break up na ji wannan abin sosai dan shine soyayyar da na fara yi saboda ina mukun santa na ji jiki sosai akan wannan abin na sha wuya wani ta gani kuma muna tare da shi biya na ta san shi ta ji suka fara soya da ashe ashe za ta fi amana na da nai suke wani ya mai gurbi na san soyayya wallahi na soyayya wannan fa shi ake kira kaga samu kuma kaga rashi da dai ka sani ka bar abinka a cikin ranka kaga da baka yi biyu babu ba Dr. Idris Salisu Rogo malami ne a sashen nazarin halayyar ɗan adam da ke jami'ar Bayero a nan Kano. ya yi fashin baƙi a kan al'amarin. Bangaren masana sanin halayyar ɗan adam abin da suka ɗauki soyayya karfin da shi ne duk soyayyar da ake da fahimta aka fahimci menene mutum yake so menene baya so in aka samu wannan fahimta an ci karfin soyayyar kusan an kara mata karfi bisa kaso saba'in cikin ɗari idan aka kuma samu rashin fahimta na wa'annan abubuwan sukan mai da soyayya ta dawo kiyayya so da haka kusanci da ake da shi yana ba da dama a samu fahimta na juna kuma a fahimci yanayin ra'ayin mutum so da haka assignment na farko da masoyi ya kamata ya shine ya fahimci yaya yanayin wani yake wataƙila wani ba mutum ne mai son dariya ba wani kuma mutum ne mai son fara'a so idan kai mai dariya kaga baya da dariya ta mai laifi. To dama ai duk abotar da ta yi ƙarfi akwai soyayya a cikinta, kaga kenan a wannan fannin babu zancen da sabon gini gwara yaɓe da ake faɗa. Kuma wannan labarin shi ne a matsayin jigon rahotanninmu na yau, wanda ku masu sauraro za ku turo mana saƙon ra'ayoyinku a kai ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya huɗu huɗu tara tara biyar muna jiranku A nan kuma kotun shari'ar Musulunci mai zamanta Ungwaggo, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Mansur Ibrahim Bello, ta hori wasu mutane biyu da ɗaurin watanni shida, ko zaɓin taron Naira dubu talatin kowannensu, bisa ikirarin da suka yi a gaban kotun dangane da zargin da 'yan sanda suke musu na haɗa baki da zamba cikin abinci da cuta. Ƙunshin zargin ya bayyana cewar wani mutum mai suna Inda Amos ne ya shigar da ƙara gaban 'yan sanda. inda ya korafin cewar ya ba wa mutane biyun kuɗi naira dubu ɗari hudu don su kai ɗan uwansa marasa lafiya asibiti, amma sai suke yin ta sarrafin gabansu da kuɗin. Yayin da aka karanta musu kunshin tuhumar sun amsa nan take. Kotun ta kuma umarce su su biya kuɗin naira dubu ɗari hudu. Sannan kuma su haɗa da wancan hukuncin, to Allah ya kyauta ya raba mu da son zuciya. Bayan kwace shekaru kusan ashirin da yin auren, yanzu kuma da suka rabu, mijin fa ya zargi wanda ya kasa shi. Lokacin neman auren da yi masa bita da kulli wajen samun biko, don jin ci gaban labarin da ma wani, ga jakada abbakar sabu. Al'amarin dai ya faru ne a babbar kotun shari'ar musulunci da ke zaman tarihiyar lemo, karkashin jagorancin mai shari'a Abdu Abdullahi Wayya, inda wani mai suna Ɗanladi Ahmad ya shigar da ƙarar wani mai suna Ma'azu Uba. Mai ƙarar ya bayyana cewar sun samu matsala da matarsa kuma ma'azu yana taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewar auren nasu ya lalace kasancewar dama can tun a baya shekaru ashirin da suka gabata sun nemi auren matar tare amma shi Allah ya bawa sa'a ya kasa ma'azin Shi ne kuma yanzu ma'azin yake neman haifar da matsala akan batun biku a ƙarshen da'awar mai ƙara ya bayyana cewar ya je dubiya asibiti sai ki tubus wanda ba wuce ke cewa mugun gamu, da matar tasa tare da ma'azu su ma sun je dubiyar sai dai lauyan ba'azu barista saddam ya musanta da awar mai ƙara inda ya bayyana cewar dukkansu su ukun da ma'azin da Ladin, har ma fa da ita matar duk ƴan uwan juna ne, kuma aure baya hana zumunci mutuƙar ba ƙetare iyaka ba, in ji lauya Saddam. Ya kuma ƙara da cewar kuma wannan zargi da mai ƙara yake yi har fa wajen ‘yan sanda ya je, amma ya gaza kawo shaida kan da'awar da yake yi, kuma ‘yan sanda sun rubuta musu takardar sulhu a can shalkwatarsu da ke unguwar Banfai, sannan mai unguwar ƙofar mata ma, shi ma ya yi musu sulhu har ma a rubuta takardar sulhu, inda a wannan gaba mai shari'a Abdu Abdullahi Wayya ya ayyana cewar dattawa daga kowanne ɓangare su je a zauna domin a samu sasanci. Can kuwa daga kotun shari'ar musulunci da ke unguwar PRP kwana hudu, ƙarƙashin mai shari'a Isa Rabi Kajemi, wani mutum aka gurfanar mai suna Muhammad Ɗanɗa, mazaunin cikin rubuɗi da ke yankin Kurna, bisa cewar ya fayi harzi da kuɗi, naira miliyan bakwai da dubu ɗari hudu da talatin na wasu mutane guda huɗu. kan cewar za a yi gwanjon wasu shanu irin na gidan gona, don haka su ba da kuɗinsu. lokacin da aka yi wancan gwanjo su amfana sai dai tun kafin a ci talata da larabar bayan sun danka masa kuɗin ya sanfi hakan ce ta sa suke korafi a alkwatar rundunar 'yan sanda wurin kwamishinan 'yan sandan na jihar Kano bayan kuma 'yan sandan sun bincika ne suka daƙumo shi suka kuma gurfanar da shi a gaban kotu kuma ko da ɗan sanda mai gabatar da ƙara wanda ya fito daga sashin binciken manyan laifuka da ke banfai detective aliyu abidin murtala ya karanta masa kunshin tumar Ta jafa Muhammad ɗan ɗaya amsa tuhumar, a nan ne kotun ta daga zaman zuwa wani lokaci, Allah ya kyauta ya kuma daidaita, a bakar Sabu, Baba Suda. Sannu Baba Habu. Yanzu kuma za mu je ga jakadiya Aisha Ibrahim Abdul da za ta kawo mana fannin nan namu A wannan makon fannin namu na tafijan ya yi duba ne kan wata kala da al'umma kan so kama ga tufafi da ma sauran launin abubuwa. Sai dai al'umma da dama ban san daga ina aka samo asalin sunan wannan kalar ba. Mai sauraro muna magana ne a kan makuba. Ko menene makubar? Tambayar da muka yi wa wasu daga cikin al'umma kenan ga kuma abin da suke cewa. Wata abu ce da ake ta da aya kamar duk uwa take ita ma tana da danko sosai. Makuba ai kala ce. Dorawa ce in an cire 'ya'yan to bawon da aka bare mako ba. ana yin ta da ƙasa ne zaki ga kamar dai an haɗa ta a cikin kwano haka an sa ta a cikin wuta ta ɗan narko haka ita ce makuba mun ji bakin wani dattijo wanda ya gajiya ya ga yau kan menene makuba ya kuma yi mana bayani a kanta. Sunana Aminu Muhammad. Makuba wata cikin wata bishiya ake cewa sunanta dorawa. Wannan bawon na baya baya shine makuba. Ana sarrafa shi bangaren abinci da bangaren magunguna. Masiri masu ma suna amfani da shi ba da kala a jikin sutura. To sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon maudu'in amma fa ta cikin fannin namu na Aisha Ibrahim Abdul Baba Suda. sannu Indo. Don jin kalmomin nan da ke keɓance da fada, ga da abbakar sabo ya sake dawowa. A wannan makon, za mu duba ne akan kalmar zauna daidai, don jin kuma abin da kalmar take nufi. Mun yi taɓin alli da Siraja Mamuda wanda aka fi sani da Sirata Dogari dan unguwar Sani mai miki. Sarki kada yake gaya wannan kalmar yayin da zai zauna a fada za a ce zauna daidai bawan Allah idan ya zauna kenan zauna da karfin Allah ko in zai hau doki to da ya hau ya zauna fadawa za a ruɗe da zauna daidai bawan Allah zauna daidai masoyin Allah. Da fatan za a biyo mu wani makon don jin mu dauke da wata kalmar da take banta da fada. Abakar Sabu, Baba Suda. an gaida dattijan arziki. A nan kuma babbar kotun shari'ar Musulunci mai zamanta Ungwaggo, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Mansur Ibrahim Bello, ta sanya ranar goma ga watan Mayu don yin ƙwarya-ƙwaryar hukunci a shari'ar dagacin dausayi. A zaman kotun na yau, lauyan kariya barista Bashir Ahmad ya roƙi kotun da ta kori ƙarar kasancewar masu gabatar da ƙara sun gaza kawo shaidar da ta alaƙanta waɗanda ake tuhuma da laifin. da ake cewa sun yi, ya kuma bayyana cewar akwai kurakurai a takardar ƙara ta 'yan sanda, sannan ya roƙi kotun da ta sanya a biya dagacin dausayin da Suleiman Muhammad da Amina Suleiman naira miliyan uku sakamakon bata musu suna lokacin da masu ƙara suka yi. Kotun za ta bayyana matsayarta a ranar goma ga watan Mayu, ko dai ta sallami dagacin ko kuma ta umarce shi da ya kare kansa. So Allah ya kyauta. Da haka ne kuma shirin Baba Tuda na wannan rana ya kammala, a madadin dukkan abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku, musamman 'yan biyar sarakan zazu, har ma da Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki, Muzammil. Ibrahim ya kasai ne mai sanya mini idanu kuma jagoran shirin a koda yaushe. Hassan Mamuda Ya'u ya sada ni da ku sannan ya tace shirin, ni kuma Zainab. Aminu Bakori nake cewa ya Allah ka ci gaba da inganta rayuwar mu. Amin.